يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da sake haɗuwa a wannan masallacin masallacin jumu'a da professor egwandu inda muke karatun sahih muslim a kowace ranar jumu'a yau juma'a bakwai ga watan safar shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina ina nan cikin kitabun Raba'a za mu tashi babu tahrimin Rabiba wa uktil mar'a bayan mun daɗe ba mu yi karatu ba mun je hutun sallah mun kusa wata ɗaya da wasu kwanaki ko wata biyu ba mu yi karatu ba dai mun dawo muna roƙo Allah ya ba mu ikhlasi Allah ya ba mu muwafaka Allah ya ba mu dagewa ya wajaba mu san cewa in mun dawo karatu mun dawo ah, fagen daga karatu ibada ce mai zaman kanta ita kanta mai zaman kanta ibada ce mai kaiwa aljanna man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna ibada ce mai hana shiga wuta ibada ce mai kakkare zulubai da haka ibada ce wadda ibada ce mai daga darajar mutum ibada ce wadda take bukatar ikhlasi wadda take bukatar ayi saboda Allah ya kamata mu dage mu yaki zukatan mu saboda Allah kuma mu ji ibada muke yi mu ji cewa ana neman karatu ne domin neman yadda Allah ba domin ayi gadama da shi ko ayi musu da shi ko ayi mukabala da shi ko a kada wani ko a nuna wani bai sani ba wannan jarabawoyin da suka shigo cikin yanayin karatu yanzu da suka yi yawa wajibi ne mutum ya roƙon Allah ya kare shi daga gare su ya kasance ba ina karatu bane domin in wa wannan raddi domin ya hidda kurakuran wannan domin a san ni ma domin in samu duniya da shi domin in samu shuhura da shi domin in gano wani bai iya ba domin in muzanta wani domin in nusantar da wannan abubuwan dole ne yana cikin bala'i babba da muke fuskanta a babin karatu musamman a wannan lokacin dole ne mai ce neman Allah tsari daga irin wannan babban hanya shi ne ka jibi magabata da suka yi karatun nan suka nakalto shi haka suka yi ko da suna da saɓani da bambancin fahimta ko kuma sai ƙoƙarin sa ikilasi da sa Allah gaba da sa cewa wannan abu ibada ne da cewa don Allah ake yi ne maksudin neman karatun to duk in ka kula da waɗannan abubuwan ya kasance ta mai da hankali ka nemi taimakon Allah sai Allah ya sa ka kai labari Allah ya sa mu kai labari Allah ya sa wannan karatun saboda shi muke yi Allah ya sa saboda neman yarda ce muke yi Allah ya ba mu ikhlasi ya kauda shedan a kamar yadda hoji za mu tashi babu tahrimin rabiba ko wannan shine karatu na 178 bismillah بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله باب تحريم ربيبة وأخت المرأة قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في أختي بنت أبي سفيان فقال أفعل ماذا قلت تنكحها قال أتحبين ذلك قلت نفس لك بمخلية بمخلية وأحب من شركني في الخير أختي قال فإنها لا تحل لي قلت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم قال لو أنها لفتكم ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من رضاعة أرضعتني وأباها سويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن طيب أبايا من كررت كتاب الرضاء من فاروت ويحرم من الرضاءة ما يحرم من النسب من كررت وانا متعين قائدة cewa duk abin da nasaba ke haramtawa shi ma shayarwa yana haramtawa ma'ana a dunkule wadda ta shayar da kai ita an mahaifiyarka saboda haka mijinta shi an mai shi an mahaifinka shi an matsayin babanka ɗiyanta su an matsayin mai ‘yan uwanka ‘yan uwanta su an matsayin mai gwaggwanninka da sauransu da haka duk abin da yake nasaba ke harantawa don haka shayarwa ita ma tana haranta shi mun karanta wannan mun karanta gehen miji mun karanta yan kwadun mun yi waɗannan karatu yanzu ci gaba ne zamu yi babu yana cewa babu takalimin rabiba wa uktil mar'a babu mai magana cewa agula ta haramta haka ƴan uwar mata mutum baya hada ƴan uwa mata da ƴan uwarta wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salafa za ka ba mutum baya haɗa tsakanin yan uwa guda biyu ya auri wannan ya kuma auri wata matsayin abu ke zamanta sannan baya halarta kuma mutum ya auri agulatai ɗayi ɗan uwa su kafin mu da nisa akwai tambayi da in aka saki ɗaya ana yana halarta a auri ɗaya ko haka in ɗaya ta rasu yana halarta a auri ɗaya wannan saboda amma ba saboda ba saboda yawan tambayoyin da ake yi yana halarta akwai masu bambanta in saki aka yi ko saki aka yi ko mutuwa aka yi duk ɗaya ne da zarar ta zama ba ba ka auren yan uwarta saki yan uwarta ka yi ko mutuwa yan uwarta ta yi to yana halatta ka aure ta don shi ba muharramar ka bace yan uwarta baya halatta ka keɓance da ita baya halatta ka yi tafiya da ita domin akwai aure tsakaninku wani haji tsirin ɗan lokaci wa'inda an muharramanka wa'inda ke halatta ka keɓance da su wa'inda har abada baya halatta ka aure su mahaifiyarka ba cewa ɗan zuwa ɗan lokaci har abada baya halatta ka aure mahaifiyarka iyakka har abada baya halatta ka aure ta ɗan uwarka har abada baya halatta ka aure ta wa'inda har abada baya halatta ka aure su su ne muharramanka wa'inda yake halatta ka keɓance da su wanda ke halatta ka yi tafiya da su amma ƴan uwan matarka ba ka aurenta ne lokacin da kake aure da matarka in kasake matakka kana iya aurenta yan uwan mahaifiyar matakka gwaggon matakka ya halatta ka hada sani da ita da matakka amma in kasake dai kana iya auren daya saboda haka ba ya halatta ka ba ya halatta ka kebance da ita hadisin imam muslim ya na abu Kurai, muhammad bin ala qala hadathana abu hammad mai suna abu hammad abu abu usama sama na abu usama sama banjuma abu usama mi suna abu usama na haɗa muku suna dai nake musu abu hama suna ne hamad bin usama ƙala akwara na hisham ƙala akwara ni abi wani wani hisham ne wani ne baba na'am hisham bin urwa daga baban shi urwa tun ne zubai an zainaba binci ummi salma daga zainab ɗiyar ummu salma wanda yake agula annabi sallallahu alaihi ce an ummi habiba binci abi sufyan daga ummu habiba binci abi sufyan mata annabi sallallahu alaihi wasallam tace dakhala alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya shigo inda nake fa qultu lahu sai mai hal fi ukhti binti abi sufyan yanzu ummu habiba ya abu sufyan mata annabi sallallahu alaihi ce annabi sallallahu ya shigo inda take sai ce mai hal fi ukhti binti abi sufyan annabi sallallahu kana son ka auri uwata ya abu sufyan za ka yi suna sun taji ta annabi sun sai uwarta ya aure yana annabi na auren ta ta ce ka aure uwata mana fa kala sai ce ce kana da kana da bukatar ita kala as'alu ma za sai ga ce yimi eh, da ita halan. qultu sai ce tanki uha ka aure ta qala sai annabi ce fa innaha la tahillu li ai ba ta halatta gare ni qultu sai ce ta ummu habiba ta jiga cewa fa inni ukhbitu annaka تخطب دورة بنت أبي salma to ai na ji kana neman ah, darra binti abi salma ita wannan darra iya abu salma ce wannan darra din ah, kanwar um, ah, ummu salma ce don haka yanzu gidan annabi sallam akwai ummu salma annabi na auyenta akwai ummu habiba annabi na auyenta da annabi yanzu inda ummu habiba ta ce mai ka auyi kanwata ya rasulullah sai ce ba ta halarta gare ni sai ce to amma na ji kana neman diyar ummu salma kun fahimta ko tunda abokan zama ne na ji kana an ce zaka aure diyar wanci ni ma ka aure kanwata mana duk a hada kala sai annabi ya ce ki wa kala aw tuhibbina zalika annabi ce kina son haka nan ai miki kishiya da yan uwarki sai nace lastu laka bi mukhliya ai ba ni ka gare ka ba ba tsaron kishiya ne ba kishiyoyi ga su da yawa inda ni ne nake sai in ce na tsaron kishiya wa habbu man ni fil khairi ukti ce wadda ta haƙa da ni a alheri ta ce uwata ai gara ya uwata ka auro ta tunda aurenka ka alkhairi ne da ka je ka aure wata tun daga wasu na auro da yawa qala sai annabi ce fa innaha la tahillu li annabi ce ba ta halatta gare ni qultu sai na nace fa inni ukhbitu annaka takhdubu dora binti abi sufyan to na naji kana neman dora ya abu sufyan ya ummu saqa dora Binta abi salma ya ummu salma Na naji kana neman ta aure ala sai annabi ya ce binta ummi salma ya ummu salma ne ta. qultu sai ummu halba ta ce na ce na'am ita ala sai annabi sai ce laula annaha lam takun rabibati fi hijri da ba agola ta ce wadda nake reno ba ma halakli da ko da ba haka bane ba ta halaka gare ni ita wata tana da abubuwa biyu da ke haramta ta gare ni yace ko da ba kasancewar ta agola ta ce wadda nake reno a gina ba ta halarta gare ni saboda me inna habnatu akhi min raba'a ya dan uwana ce na shayar da nono yanzu kun gane mahallin shahidin da yake ko ya ɗan uwana ne na shayar da nono an wa asmi wa abaha suwaiba suwaiba ita ta shayar da ni da ni da babanta Abu Salma Ya zuwa fahimta ko yanzu kisa hadisin shine ummu habiba tace ma annabi sallallahu alaihi ya sunallah ka wuya kuwa uwata mana sai ce kina son haka Ta ce to ai ba ni kace matarka ba sai ce ba ta halatta gare ni saboda me saboda ƴan uwan mata ta ce ke mata bai halitta in aure yan uwa in aure yan sai ta ce na ji labarin ka auri dora iya abu salma ya ce iya ummu salma ya ce ce eh. ta daga cito inda ko da bata kasance agola ta ce wadda nake reno ba ba ta halatta gare ni saboda da ni da babanta mace ɗaya ta shayar da nono ita ce kuwai ba sai annabi ya ce la ta'ayubanna alayya kunna. kada ku gitta mi ƴaƴan ku mata ku ce a aura ta iya ummu salma ina auren ki kice a wuya ki wala akhwati kunna ko kuma ƴan uwan ku mata kamar ke ummu habiba da nake auren ki kice a wuya uwarki yanzu mun fahimci hadisin da kyau don haka yanzu a kitabun raba a babban abin da yake koya mana shine in kuka sha nono da mutum ga mata ɗaya ba ku haɗa komai da shi ba ka kila ko kabila ba ku haɗa da shi ba kai ɗan sakkwato kake shi ɗan washu ne yake sai kai ku da wata mata a barno ta shayar da ku kaga ba haɗa komai ba ko to ƴan uwa tai da a can ocean baya halatta ka aure ta saboda me ta zan yakka iya dan uwanka ce mun fahimta ko ya harumu min raba'ati ma ya harumu min nasab duk abinda dangantaka dan uwanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya kana auren iya shi Ɗan uwanka da kuke uba ɗaya kana awon ɗaya shi dan uwanka da kuke uwa ɗaya kana awon ɗaya shi to haka wurin da kuka sha nono da shi duk ya haɗu waɗannan yadda waɗannan baka aure ƴaƴan su shi ma baka aure ƴaƴan shi mun fahimta ko za ka yi aure min wa'ati ma ya aure min nasab da haka wannan hadisin sai nuna muna game da annabi sallallahu alaihi wasallam eh, ya faɗi cewa baya halatta baya halatta mutum ya aure eh, ya uwa ya ɗan uwa ne na shayarwa ko kuma ya haɗa tsakanin mata da wata yanzu wannan hadisi akwai abin da ke so ku fahimta ana da ce laula annaha lam takun rabibati fi hijri da ba ta ce ba wadda nake kula da ita wadda a ƙasa na wadda a gida na. kun ga yace agola wadda a gida ne haka Allah ya ce wa ba'idukum lati fi hujurikum min nisa'ikum lati dakhaltum bihinna da agolan da suka taso a gidanku Kunga ga an sa wata siffa ku agolanku wanda suka taso a gidanku akwai wata ka'ida da malamai ke cewa ma kharaja makharajal ghalib la mafhuma lahu ka'ida ce mai muhimmanci ta usuli yanzu akan wannan dawo da zahiri jariya suna gani yana halatta ka auri agolarka in ba gidanka ta taso ba kun fahimta ko ni annabi yace walaula annaha lam takuna rabibati fi hijri inda ba agolata ba ce wadda ta taso gidana shi kuma haka Allah ya ce wa raba ibukumul lati fi hujurikum da agolanku mata matan matanku waɗanda suka taso inda kuke za ka dawo zai cewa in matarka tana da ɗiya amma dai ba ka karera ta ba tana can wani wuri yana halatta ka aure ta zaka bi ma'ana yanzu in matarka ko da ka aure tana da tawaye guda biyu hasana da husaina sai kasance sai aka to da Husaina inda kake ko aka to da Hassana inda kake kai ya kasance nan ta taso Husaina na can ba ta taba ganin ta ba to yana halatta ka aure wacce wanda ba ya halatta ka aure amma duk jami'ul ulama sun saba saboda wacce ka'ida duk abin da ya zo mahragal ghalib la masumara a lokacin ni an makajar galib mafi yawa hasan mafi yawa a wancan lokacin duk wanda ya ɗoko agola duk ya ɗoyi mata da ya gida ne taka tasowa mun fahimta ko za ka yi amfani da shi domin ku fahimta yanzu kun fahimta yanzu in shari'a ta faɗi wani abu sai ta ƙayyade shi da wani abu wanda mafi yawa shi aka amfani da shi domin a fahimta to wannan abin bai da ba a kula da shi ko da shi ko ba yaushe ba bayan buga muku misali wajen karatu sannan zan buga muku misali cikin karatu yanzu idan mesin da labar suna gini mesin ya hau yana sa a bashi bulo inci tara sai ce ma lebara miƙo min bulo inci tara ga yanan kusa da kai to dole sai wanda kusa da kai in wancan da an nesa da kai ka ɗauko ko da ka ba ka ga kila gaba ya samu matsala ka ɗauko sai a ce a ah, ai cewa ya yi wanda a kusa da kai to inda dawo da zahiri da zahiriya za su ce a ah, idan ce wanda inda kai sosai wanda a kusa da kai amma inda jamhuriyar ulama sun fahimci ba bulo in cikin kake so ba ban na aje shi ne domin daga taka a kai ba bari ɗauko wani in kawo maka duk ɗaya ne wanda yana da yawa yana da yawa cikin qur'ani Allah ya ce wala taqtulu awladakum min imlaqin Allah ce kada ku kashe ƴaƴanku domin tsoron talauci. Sai da halatta kashe ɗanka ba don tsoron talauci ba? Ba ya halatta, an faɗi domin tsoron talauci domin wancan lokacin domin tsoron talauci aka kashe ƴaƴa Sai kasance kana da ƴaƴa da yawa sai ka ci bai kashe guda domin wahalar neman mai abinci. Allah ce kada ku kashe ƴaƴanku domin neman tsoron talauci. Allah ce walaita alaikum junahun an taksuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru babu laifi ku yi kasaru in kuna tafiya in kun ji tsoron kafirai su fitine ku domin wancan lokacin in kai tafiya tsoron kafirai kakai amma ko lokacin da baka tsoron kafirai yana halatta mai yana halatta kai kasar mun fahimta ko zaka an faɗi in kun ji tsoron kafirai su fahimce ku su fitine ku domin wancan lokacin kafirai ka yawan mai ke yawan fitina ni Allah ta cikin suratul ahzab ya ayyuhal amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha Allah ce ya ku da kuka imani idan kun ka auri mu'minai mata sannan kun ka sake su kahin ku taɓe su to ba za su yi idda ba to me me aka kara cikin wani kira mafhumul mukhalafa da cikin wannan aya ya kuma in kuka yi imani kuka auri mata mu'minai sannan kuka sake su kafin ku tabe su ba za su yi idda ba abinda aka a cikin ayu shine mu'minat ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minat ko ba mu'minai ba ko ahlul kitabi ka aura in baka tabe ta ba ba za ta yi idda ba amma an kara mu'minat saboda mafi yawa mu'minai suna auren mu'minai mata ira halatta yana halatta mutum ya auri ahlul kitabi yana halatta mutum ya kitabi amma mafi yawa ana auren mu'minai ne musulmai daga sai Allah ya faɗi cewa da musulmai ya ayyuhal ladina amanu idan nakahatumul mu'minati amma haka hukunci yake ko na ahlul kitabi irin wani shafi cewa ma kharaja galibi ghalibi la mafhuma lahu zaka mafi yawa ne ake kula da shi zaka abula ko wanda tare da kai ni Allah ya ce wala tukrihu fatayatikum ala al-bigha'i in aradna tahassuna wannan misalan yana da yawa cikin Qur'ani da hadisi Allah ce kada ku tilasta bayin ku mata su yi zina in suna so su kame kansu to yanzu kake ba a bayin tilasta ta aida ba ta da kamun kai wannan ba ta da kamun kai wacce TikTok take da aka bayin buɗa mata gidan gidan yana halatta da wanda ke da kamun kai da wanda ba ta da kamun kai dukkanin su waye halatta a tilasta su su yi zina amma da Allah ta shi bancewa sai ce in aradna tahassuna ina suna son su kame kansu domin mafi yawa inda ake wa waɗanda ke son su kame kansu ne to ko ko ita ka son ta yi zina bayan halarta ka taimaka mata ta yi bale kuma wadda take son ta kame kanta to mafi yawa waɗanda suke son haka wannan shakicin makaraj makarajin galibi lamma kuma lahu ku kiyaye haka wa raba'ibukum allati fi hujurikum nan da yace laula annaha lam takun rabibati fi hijri kawai wannan baya nuna cewa sai wadda ka rena ko wadda baka rena ba abinda sa mafi yawa suna renon abolansu ne in mutum yana da mata ya aure ta mafi yawa yana cewa ta taho da 'ya'yanta haka annabi ya da ummu salma ko ta ce ya'ya ya ce ‘ya'yanki na wani ki taho da su gida ba ka ah, kawai wannan nukuda nake so ku fahimta eh, amma kun ga hadisa abin da ya nuna muna bayan halatta mu ci a wani ɗan uwa ne na shayarwa sannan baya halatta mutum ya auri uwan mata tai amma muddin yana auren mata tai in mata ta rasu yana halatta ya aure uwarta akwai dalili da cewa in ta rasu yana halatta ya aure uwarta ni an rabu ne dalili aure Usman bin Affan da ya aure Ruqayya ya aure Ummu Kulthum duk ya Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ta rasu aka shi wannan bismillah قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حا قال وحدثنا عمرو الناكد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا زهير كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد النهار بهذا الإسناد سواء قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن شهاب كتب يذكر أن عروة حدثه أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انكح أختي عزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين ذلك فقالت نعم يا رسول الله لست لك بمخلع وأحب من شركني في خير أختي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي قالت فقلت يا رسول الله فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح دورة بنت أبي سلمة قال بنت أبي سلمة قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنها لم تكون ربيبتي هجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة رضعتني وأبا سلمة صويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ما بقتم مفسرون؟ tsaye kalawatanci shi ne wancan ko ya wuce duk ma'aikaci kalawa ta sanar ya abu malik ibn shu'aib lais kala ta sanar abi an jaddi kala ta sanar yuqail ibn khalid ha <clears throat> ibrahim قال حدثنا محمد بن عبد الله عبد الله بن مسلم كلاهما عن الزهري بإسناد ابن أبي حبيب نحو حديثه ولم يسمي أحد منهم في azzata gairu yazid ibn abi habib me aka samu ƙari cikin wannan hadisin da babu cikin wancan da ya wuce na'am wadanne kalma ce aka samu cikin nan da babu cikin wancan azza sunan wanda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ko ita ya uwa a ummu habiba ita ya uwa ummu habiba ahsantu babu zaka kai hukunci ne ya tabbata mun fahimta ko Babin ya yi muna magana harancin nau'in mata guda yi ta farko agolarka ta biyu kuma ɗan'uwan matarka in kana aure da ita in kana awai da ita ɗai bismillah babin fil masati wal masatan قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل ح وحدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سويد وزهير إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان ɗaya da ya ce babu nufin masati wal ne babu mai magana a kan tsutsa ɗaya ko tsutsa biyu an je da yaro mun ji duk abin da ke haramta wa a nasaba yana haramta a shayarwa to ta je da ɗanta wani gida yana shan nono sai wata ɗauke shi ta ba shi nono amma ko da ka diba ya yi tsutsa ɗaya ko tsutsa biyu shi tsutsa ɗaya nan ko tsutsa biyu ta mai da ta yi kwanje mai ta mai sai ɗan uwa ta haranta shi ke da misali yan uwa ne mata guda biyu ta je kowace suna shayarwa ta je da ɗanta ita ta je da ɗiyarta sai ta ɗauki guda ta ba shi nono tsutsa ɗaya ko tsutsa biyu to yanzu in sun tashi ba za su yi aure tsakanin su ba a ce ya ai cousins ya kamata su aure a ce a na shayar da shi nono shi za mu ji wannan babi da babin da zai zo bayan shi babi biyu za su yi mana bayani wani irin shayarwa ne yake haramta tawwa imam musulat ta haddasa ne haddasa ne zuwa haddasa na isma'ilu mai ibrahim ha wa haddasa na muhammadu abdullahi mai rumin haddasa na isma'il ha wa haddasa ne suwaidu mai sa'idin haddasa na mutama ibn sulaiman kilahuma an ayyub kilahuma dawa dawa da mutama dawa ha da isma'il isnadi na farko ya tuke gawa ya tuke ga Isma'il bin Ibrahim shine ibnu Ulayya kenan isnadi na biyu ya tuke gawa shi ma ya tuke ga Isma'il bin Ibrahim ibnu Ulayya isnadi uku ne gare mu ko fahimta isnadi na farko eh, imam muslim ya rawaito daga zuhair bin harb na biyu kuma ya rawaito daga muhammad bin abdullahi bin numayr da zuhair bin harb da Muhammad bin Abdullah bin numar duk sun wato da gawa daga Isma'il Isma'il bin Ibrahim bin Ulayya kenan shine na farko wannan kenan na biyu kuma Motamir bin Sulaiman Imam mutum ya wato daga Suwaid bin Sa'id daga Motamir bin Sulaiman daga isnadi na farko da isnadi na biyu duk sun tuke ga Isma'il bin Ulayya isnadi na uku shi kuma ya tuke gawa Motamir bin Sulaiman daga su biyu shi da ke kilahuma su biyu Isma'il da Motamir. mun fahimta an ayyub an abi mulaika an ibni abi mulaika ayyub bin abi tamima as-sukhtiyani an ibni abi mulaika an abdullah bin zubair an aisha radhiyallahu anha qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa qala suwayd bin daga cikin mallaman imam abu dawuda wa zuhair da zuhair bin harb ɗaya daga cikin mallami na farko da malami na uku suka ce innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sai da suka kara innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tuharimul masatu wal masatan tsutsa daya ko tsutsa biyu ba su haramta suwa zaka yazo ya ja tsutsa daya ko ya ja ta biyu aka gani aka kwace yanzu wannan mahramiyar bata shiga ba mun fahimta ko la tuharimul masatu wal masatani tsutsa daya ko biyu ba su haramta suwa ba ka kinga ya ja dole ya koki ya fara sha aka yi sauri aka targe kawakki ce ko ya koki to wannan haramci bai shiga ba a kan tsutsa ɗai ko tsutsa biyu sai tsutsa nawa za mu cin mai قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن المعتمر <clears throat> واللفظ ليحيى قال أخبرنا المؤتمر بن سليمان أنا أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت دخل أعرابي على النبي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله إني كانت لي كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثة رضعة أو رضعتين فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحدم الإملاجة والإملاجتان قال عم قال عمرو في روايته عن عبد الله بن الحارث بن نوفل نوفل إمام مسلم يتشي وحدثنا يحيى بن يحيى وأمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم متوقفه كلهم على المؤتمر واللفظ ليحيى قال أخبر المؤتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها قالت دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي أم الفضل تتي النبي صلى الله عليه وسلم ولي بلاغة الأول ياشق عند شك الهالي النبي ينا عند نكي أم الفضل يتكي النبي صلى الله عليه وسلم yamma ta shi ce kuma barcin haka ko wata alaƙa matan baffan shi ce ko matan baffan shi ce wani baffa ne alabat ba abdullahi ne <laughs> ɗaya ta ce a nufisar sallah inda nake sai wani balarabin ƙauye ya shigo inda shi ke ah, faƙar sai ya ce ya nabi Allah ya annabin Allah inni kanat li imra'atun ni ina da mata ta farko bata zawwashtu alaiha ukra sai ni auren mata wata ta biyu fa za a matan imra'atil ula annaha arba'at cikin qudsa sai uwar gida ta ce na fa shayar da wannan amaryar nono da haka ga baya yakka ce ka auro ba a tarihi amma sha tuka ɗaya ne ko biyu kawai na shayar da shi da ita lokaci wanda tana karama ta na shayar da ita amma ɗaya ko biyu faƙalar nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tuharimul imlajatu wal imlajatani cewa tsutsa ɗaya ko tsutsa biyu baya haramta su a yi inda wannan ɗaya ne to tafi matakka halarci gare ka qala amru fi riwayatihi an abdullah bin harith bin nawfal ai yanzu mun fahimta ko zaka tsutsa ɗaya ko tsutsa biyu ba ta haramta su a zaka ya fara shan nono sai a kace shi sai a ce wani akwai haɗari kwarai da gaske na ki bar wani ya shayar da ɗanki wata ta shayar da ɗanki nono domin haramci ka shiga ciki na abada ki haranta mai ƙarta kila zumunci ne da ƙawance tsakanin ku mai kyawu yana su kila an tashi a wuɗi yaki ko ta a wuɗi ɗanka ko ta ake kasance an haramta wannan gaba ɗaya an haramta mai ma kishiyoyinki gaba ɗaya saboda mijinki ƴaƴansu ne ya zan baba ne mina raba'a naka abin matsala gare in ba waɗanda aka sani suna shayar da nono ba lokacin laruwa shi ma saboda wasu maslahohi akwai waɗannan abubuwan na haranci da yake ta shiga yake ta shiga amma akwai maslahohi da akai wata ta shayar da nono amma wannan gaba ɗaya ne za ka shayar da nono kaga amma ki bari ga ki ta shayar da ɗanki nono ƙawarki ta shayar da ɗanki nono ba daidai ba ne saboda me saboda abin da yake kawo na haranci musamman in babu bukata babu lalura amma akwai bukata ai shi ya yasa wancan lokacin za a kai annabi sassan inda suwaiba akai abu salma inda suwaiba akwai na umar inda wance akwai dusu sha saboda akwai wasu maslahohi da ka sa a yaka za ka yanzu in baki da lafiya ne in in gare ki ba a samun nono ne in ka ne ana iya bari yi wannan shayarwa amma haka ɗai saboda ƙawance saboda jin daɗi a yi abu ne wanda babu kyawu sai a kiyaye قال وحدثني أبو قسام المسمعي قال حدثنا معاذ الحاء وحدثنا من مسنى بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أن قتادة عن عن صالح بن أبي مريم أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفدري أن رجلا من بيتي عامر بن سعد من بني عامر بن سعد قال يا نبي الله هل تحرم الرضعة والواحدة هل تحرم الرضاعة الواحدة؟ قال لا نعم. قال لا مو فهمت شو النصو؟ ذاك هو يكلم بالنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سوق غدا كان حرام سوا يتشي لا فاي كون دي سوق اجما با حرام سوا سوق ايا من باب اولى كو اي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن ام الفضل حدثت حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المستة أو المستتان طيب قال وحدثناه أبوك أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد أما إسحاق أما إسحاق فقال كرواية ابن بشر أو رضعتان أو المصتان وأما ابن أبي شيبة قال والرضعتان والمصتان قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشير بن السعيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن حارث بن نوفل عن أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاجة والإملاجتان قال وحدثني أحمد بن سعيد بن الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل فعلى رجل النبي فعلى رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة فقال لا haka yanzu sha guda tsutsa guda sha biyu duk baya harantarwa sai me labari ne zai gaya mana kuna wa ka harantarwa babu tahrimi bi khamsi rabaatin ala hadathana yahya ibn yahya qala qara'tu ala malik an abdullah ibn abi bakr عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيها أنزل من القرآن عشر ربعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيها يقرأ من القرآن وهن فيما يقرأ من القرآن يتشي باب التحريم بخمس khamsi باب babu bayyana ana samun haramci ne da shayarwa guda biyar za ka ba ɗaya ba biyu wace sun kai biyar ma musu ya haddasa na yabnu yahya ƙala ƙaratu ala maliki na abdullahi bin abi bakrin al'amurata al'aishata annaha ƙala kana fi ma unzila bin alƙur'ani ashiru wa ba'atin malumatin yuharrimna na na isha da dila wata ce yana cikin abinda da aka sauka suwa cikin ƙur'ani shayar da nono so goma shi yake haramta suwa so nawa goma yana cikin abin da aka saka suwa cikin ƙurani shayar da nono so goma yana haramta suwa sun manusikna sana aka shafe wannan bi kamsin ma'alumatin da shayarwa guda biyar sanannu fatufiyar rasulullahi sallam wa hunna fi ma yi raƙo min alƙur'ani sassa hanyar da wa'annan biyar ɗin suna cikin abin da ake karantawa a cikin alƙur'ani a wace aya suke kamsa da da wace aya suke hmm? da yana aisha ta ce na ga wani takwalin ɗan bidiya yana ya karanta irin wannan hadisi sai ce ba abin da ya haddasa da ɗan ƙwar'ani sai wannan hadisan shi duk abin da ya ce akwai jam'i akwai tarjiri akwai naskhi akwai duk gaba ɗaya bai san so kawai don mai hadisi guda zai ce kaza don mai hadisi guda zai ce kaza tun ya duk a cikin ko ɓara guda babu ya yi rawan irin irin na wanzaman nisira kawai kawai wai wai wai wai an samu cin karo ta kai wani cin karo cikin ƙwar'ani shi ma amma ni ake jam'i akai amma ni akai annasikh wal mansukh akwai amma ni akai wasu awamila akwai waɗanda ke nuna cewa wannan ayar ga take wannan ayar ga take dai yanzu mu koma karatu ina kan faraba'atun suke ta gani in da wahala masu wasu ƙurari su kama ka kada ne su rika ja kai da kawai ayi yadda lamarin yake ta ce har annabi sassan ya rasu suna cikin abin da ake karantawa wata ba a shahe su ba sai da ƙarshe har ya zan wasu ba su san an shahe su ba mun fahimta ko har ya zan wasu ba su san an shafe su ba watan har ƙarshe ƙarshen rayuwa annabi sallallahu aka shafe su don haka ko da annabi sallallahu ya rasu wasu na karanta su a matsayin qur'ani kafin a hada qur'ani ya zan cewa ya haɗu hadu ba babu ciki mun fahimta ko don shi abinda ake shafewa cikin qur'ani su cikin qur'ani ya kasu kashi uku akwai na farko wanda aka shafe lafazin da hukuncin gaba daya qur'ani ja kaza amma yanzu babu lafazin babu hukuncin kamar me yanzu babu shi babu lafazin cikin ƙwar'ani babu ayar da ake karantawa kuma hukuncin an shafe gaba ɗaya ba cikin sotu azab yake ba <laughs> hukunci kawai hukunci wanda a da akwai shi cikin ƙwar'ani mun ci shafe shafewa cikin ƙwar'ani ya kasu kashi nawa uku kashi na farko shi ne wanda babu lafazi babu alafazi lafazi babu hukunci an shafe lafazin ba a karanta ayar kuma babu hukuncinta wanda ya mai a lajja babu hukuncin shi wanda ya zina yanzu kai maka kuma ya ɗan a wannan akwai hukuncin ai akwai hukuncin jiwa a shekhu wa shekhatu idan zana ya farji mai batta take ne an shahe lafazi amma hukuncin yana nan yanzu mai tsoho da tsohuwa sun yi auren yake musu jifewa ake yi hukuncin yana nan ba a shahe hukuncin ba amma an shahe lafazai to yanzu muna magana wanda an shafi babu lafazin kamar yadda wannan shekhu wa shekhu ya zazana ya babu shi sannan hukunci shekhu wa shi yana nan to shi babu shi ba dole ne ka an samu da kalle ka kallo gefe ɗaya <laughs> ya zama girki ɗayyar shi ne wannan da a ciki wadda hadisin na ashar raba'atin harimna yanzu akwai ayar da nuna akwai asharwa da aka yi harin da cikin qur'ani yanzu da hadisi kwata-kwata na nashi da ta zo cikin abin da aka fitowa cikin qur'ani asharwa ba ta yi harin na shayarwa goma suna haramtawa. akwai shi yanzu akwai ayar ta shayarwa goma hukuncin fa akwai shi babu shi shine nasi da farko an shafi lafazin an shafi hukuncin na biyu da sauki za ku gano shi wannan shi an shafi lafazin amma akwai hukuncin kamar me kamar hamsu raba'atin yuharimna akwai akwai lafazin babu shi amma akwai hukuncin na ɗaya kenan na biyu wannan a ashekhu wa ce idza ya ba akwai lafazin amma akwai akwai hukuncin na uku akwai lafazin amma babu hukuncin hmm. na? ban ji ba? wanda akwai lafazin ya yi shi'ar da yawa cikin ƙurani shi aka fi sani ya fi guda talatin yi to cikin suratul baqara Wallabi ne ta fauna minkum wa yazuna azwajan yatarabbasu bi anfusihim a wallabi ne ta fauna minkum wa yazuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj yayin an ce kwata-kwata wadda mijinta ya gamsa ɗaya shekara daya amma ka sha shahe shi ne Wallabi ne ta fauna minkum wa yazuna azwajan ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin shirin ashra ita wacce yanzu ana karanta ta an ila al-hawl ghayra ikhraj amma babu hukuncin ta hukunci an shafi haka wannan shine nafsi kala uku cikin Qur'ani wannan hadisi ya nuna muna kala biyu kala da farko ya nuna muna akwai ashru raba'at wanda lafazi ne Qur'ani ne aka saka so aka shafi shi aka shafe hukuncin shi na biyu kuma mina ne khamsa raba'at wanda shi hukuncin shi yana nan amma ne amma an shahi lafazin shi zaka ce wadda ta yi fatufi ya rasulullah sallallahu alaihi wa hunna min alqur'ani bai nuna cewa yana nan a matsayin qur'ani ba amma saboda an shafe shi da karshe karshe har ya sa wasu sun yi tsammanin me wasu yi tsammanin qur'ani ne suna karanta shi amma daga baya sai suka binci ba qur'ani bane bismillah ban ji ba bai haramta suwa in ba inda dawo da zahiri ba shi ke gani uku yana haramta suwa saboda mai tsere ce an ce annabi wadda kwata ya ce biyu ba su haramta suwa na kuma kunun fara biyu ba su haramta suwa uku suna haramta suwa amma dai kauli mafi inganci sai biyar saboda ya tabbata da hadisin na Aisha bismillah قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها نزل في القرآن عشر رضاعات معلومات ثم نزل أيضا خمس معلومات خمس معلومات قال وحدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الوهاب كنت ابن عائشة تشفو bai mu karanta hadisin ma hadathana abdullah bin maslama al-qanabi qala hadathana sulaiman ibn bilal an yahya wa huwa ibn sa'id al-amra أنها سمعت عائشة تقول تجنى عائشة تنكيرا وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة لأن عائشة تنفذ أدلة حرمتا shayarwa qalat amratu sai amra bint abraman qalat tace qala aisha na aisha tace qalat aisha na aisha tace nazala fil qur'ani ashru wa ba'atin ma'lumat ya sauka cikin ƙur'ani, shayarwa guda goma sanannu kuma nazala aiban khamsun ma'lumat sannan guda biyar sanannu suka sauka a cikin ƙwararri don mai bayanin shi hadisin da ya wuce ko wannan kyawu wannan kyawu na a musulunci da kyawu na ilimin ƙwararri ku kiyaye wannan da kyau wannan kyawu da yalwa ta ilimin ƙwararri da ilimin hadisai da abin da aka ɗauko ciki na fikihu shi ya ba shi wata miza da yake da kyawu da karɓuwa da sauƙi da zama fanni da ilimi da zama ilimi mai fannoni daban-daban daban-daban wanda ya bi ban har hayyarsa fiye da fanni goma sha biyar ashirin ana ta hasusinsu a cikin ilimin musulunci akwai ilmin ƙor'ani ƙasan ilmin ƙor'ani za ka iya zama profesa ilmin diraya ilmin riwaya ilmin kaza daban-daban daban-daban ƙasar ilmin hadisi kana iya zama eh, eh, eh, fiƙin sunna kana iya zama ismin riwaya shi ma daban-daban daban ƙasar fiƙihu kana iya takasusi usulun fiƙihi da kuma fiƙihun asan fiqhun kana iya takhassusi akan mazaman malikiya ko shafi'iyya ko hanafiya kana iya ɗaukan matsala ɗaya ciki ka zama profesa. kowanne cikin suna ɗaukan matsala ɗaya cikin ilmin tafsiri ka yi ta bincike a kanta haka zama profesa a gefenta kana iya zama cikin ilmin ƙira'a ɗauki wani gefe ka yi ta karatu haka zama zama profesa cikin ilmin riwaya cikin ilmin fikin sunna cikin ilmin fikin cikin ilmin usul kana iya ci tsoka duk yana da alaƙa da wannan shi ya yi kawo abin banƙaye abin ga islamic literature gaba ɗaya har ya kasance yanzu ka ce kasashen kahirai ɗauki america ɗauki ingila misali yawan inda ake karatu islamic studies university ɗin ya fi inda ake karatu na kiristanci saboda bai da irin wannan bai da irin wannan moisture bai da irin wannan daɗin da taushin da faɗin yanzu hitabacin batun saudiya hitabacin batun misira hita batun sudan hitabacin batun najeriya tafi ingila ingila kasan musulmi ce to in kana son ka karanta islamic studies a ingila university da za ka samu suna karanta da islamic studies sun fi yawa bisa wanda samu suna karanta da christian studies ko kuma kowane yana addini saboda shi addinin musulunci shi adda daɗi da yalwa da girma yasa ya zama babban ilimi ji yanzu tambayar da malam jamilu ce sai ce haka to yanzu uku suna yi sun ga mai zahiriya don wasu an suka bi zahiriya sun tafi uku suna yi wasu kuma sun tafi sai biyar to wannan yalwar to wannan abin advantage ne ko ba advantage bane ƙarin falala ne ko ba ƙarin falala bane to wai shine wasu ka suka suna in qur'aniyun suna nuna cewa wannan ai kaza inna daga Allah ne ba za a samu sabani ba inda irin wannan ba sabanin da yake cin karo da juna bane sabanin fahimta ne na fassara abin da a ciki shi ya ba shi dama duk abin da yake da kima yana da irin wannan sabanin fahimta yadda ake fassarawa fassarawa ce kowa ya ga dama ya don shi baka zargin shari'ar musulunci da karatun musulunci da addinin musulunci da duk fassarar da wani yayi mallamai na Allah magabata in suka yi tasu fassara ba su cewa ga abin da Allah ke nufi don shi suke tawabu ba ta abin da suka fahimta ke nan da abin da Allah ya faɗi misali yanzu in mallaman Allah suka yi istinbat wani ya ce khamsu rada'at wani ya ce asalatu rada'at saboda mai saboda ai annabi ya ce la tahrimul maskata wal ne za ka yana nufin kenan mafuni ne na nufin uku wancan baya min wancan ya ce wai makiyin Allah bai iya ba bai sani ba shi kuma wanda adda wannan fahimta bai cewa ita dai Allah ka rihi duk kun saba kowa yana nashi tawabu'i yayi submission to abin da ya fahimta kenan to duk abin da ya zai yana da haka to abu ne mai kyau yanzu misali mutane biyu ke zaɓe su faɗi a je kotu kowa ya kama lauya ne saboda dokar tana fassarwa haka ne dokar tana fassarwa haka ne mutum kan yi azan ya je ya kashe wani ya ɗauki lauya waɗannan su ɗauki lauya saboda duk dokar tana fassarwa haka ne wannan duk bai sa dokar ta zanta da aibi ba illa gare ta a duk wannan abu ne wanda ke ƙara nuna nuna faladon shi yanzu ne muku misalin misali yanzu ce masata ne salasa tana haramtawa wani ya ce sai hamsa saboda wannan mutumin hadisin yake mun kowa ba zai kasa wani ya kwande min ɗin shi ba zaka ba za ka zargi in ka ce ni an musulunci ni a cikin musulunci ya fahimta shine akwai masu cewa uku na yi akwai masu cewa biyar na yi mun fahimta yanzu yanzu baka iya cewa wannan ba musulunci ba ne sai dai ka ce kai ga wanda ka fahimta yanzu mun fahimta yanzu ana da tattal istiraha ko ba a da tattal istiraha abinda a shari'a na karatun karatu da shari'a ta mutunci ne malamai sun yi sabani game da tattal istiraha wasu sun ce ana yi saboda hadisin malik bin kuwaye wasu sun ce ba a yi saboda hadisin nan na sunan wannan shine musulunci gaba ɗaya musulunci ba shine ba a yi ba saboda mai risala ya ce ba a yi saboda wancan hadisin na sunan tana kana yanhabu ala ruri karamaihi ba shine musulunci ba ya ana yi ɗai babu wancan ba shine musulunci ba na kai ka buɗe shirin bukari fatul bari zaka ga duk wannan ra'ayoyi in ka buɗe sunan tirmidhi zaka ga duk wannan ra'ayuka in kaga dukkanin shi gaba ɗaya ya zama shari'a cewa ana yi ba a yi wanda ya ce ana yi bai ce wanda ba a yi ba musulunci ba ne babu wanda zai taɓa cewa don Allah duk hadisin da ke magana game da sassu istiraha a ɗauke su cikin littafin musulunci a kai su cikin bible san ba musu ba wanda taɓa cewa haka ko ya ce ba a yi duk hadisin da ke magana da kuma fahimtar da ke magana ba a zai sassu istiraha misali a cire ta cikin hadisai a mai ta cikin bible ko cikin dictionary ko cikin wani textbook cewa ba musulunci ba ta wanda ta haɗin haka tura ka in ka ce ni a musulunci ni a karatun duk shi ne shi da tambaye ka kace eh to malamai sun ta su kashi wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza ga hujjar kaza ga hujjar kaza ba za ka naka saba musulunci ka ce kabulin wani shi ɗaya musulunci ba ka ce duk duniya mazan imam malik ta ɗaya don shi imam malik da aka ce a rataye mu wadda ga ka'aba ya ce a'a kada a yi wadda shi ne fahimtar imam malik ya ya kalkaɗe ya rairaye ya ɗauka abin da ta gani shi ne babba daga hadisan manzo ana sassa da maganar salaf da maganar waye saka ci a rataya shi akan ka'aba ya shi aka hukunci yace ka ayi haka ne saboda mai saboda wasu na tasowa haka addinin musulunci ba shi shine ba imamu malik ba ba shi shine mazhabar Imamu Shafi'i ba cewa mazhabar Imamu Malik sai addinin musulunci zaka da mazhabar Shafi'iyya da Hanafiya da Hanabila duk kiristanci ne duk wani addini ne ba haka ba ne addinin musulunci ba shine mazhabar Shafi'iyya ɗaya ba da Malikiya da Hanafiya da Hanabila duk ba musulunci ba ne addinin musulunci ba shine mazhabar Hanabila ba addinin musulunci shi shine mazhabar Malikiya da shafi'iya da Hanafiya da Hanabila da Zahiriyya da sauran malaman da suka yi sabani gaba ɗaya shi an ce shari'a ya kace ma addinin musulunci to tun da baka iya jingina ma musulunci guda ka ce shi ne to baka zargin musulunci da kuma wanda ya kauce me yasa nake son in wannan tarare in kawo wannan abin da nake muku karatu ne fefa ce musamman wadda aka rubuta wadda take gaya maka cewa addinin musulunci yanzu misali in shekau ya waya ce a kashe ya ce Allah ya ce qatilul ladina la yu'minuna to kuskure ne ka zo ka dinga musulunci ce musulunci ga abin da yake koyarwa kuskure ne kawai wani ne ya tafi cikin musulunci ya ɗauko ya nashi baɗi. in ya ce wani yana da wannan fahimtar zai suna da wannan fahimtar kuma wannan fahimtar ba ta kahirta su ba ta yadda su cikin musulunci ba kawari ba a ta cikin firkokin musulunci a shahararri da ya zo yana kasa musulunci da firar da ya zo ga addinin musulunci kawari duk inda take cikin firƙar musulmi take ba cikin firkan kahiriya ta ci ahalin kitabi ne cikin yahudawa da kawari cikin nasara da kawari sun bauɗe sun kauce sun lalace to amma baka ce musulunci shine yanzu ba za ka ce musulunci shine mazhabin malikiyya dai ba haka akwai shafi'iyya akwai hanafiya akwai hanabila na maka magana ga fiqhu ne to kai mugun kuskure ka zo ka ce abin da shi ka faɗi kuma shine musulunci wancan ya saba mana kowa da kowa ma mafi yawa ina fata kun fahimta ko wannan abin da ne muku yanzu karatu ne mai tsada da ake difa'in musulunci ga waɗanda suke son su jingina musulunci ga irin aƙidar su shekau masu cewa mutum ya zo da rawani ya zo ya yi larabci ya karanta ƙwar'ani ya ce shi ne dalili ne na ya kashe shi ne dalili ne na a kashe shi ne dalili na a kashe bom ta ce mai cewa ba sani ba ita shari'ar musulunci islamic literature is very vast ta yi accommodating kowa don haka akwai wani abu ma da ake ce mazaban malikiya ne akwai aqida na ce wal jamaa akwai aqida asha'ira akwai akidar maturidiyya akwai aqida kaza duk cikin suna cikin vast literature sai dai mu ga wanda muka binci shi ne daidai wannan shi ne interpretation daidai amma in ga mu karanta mu'tazila ba mu cewa mu'tazila wata firka ce da aka yi cikin yahudawa a'a firqa ce balla amma cikin musulmi aka yi ta a ce a akwai yan shi'a sai ce yan shi'a wani addini ne da aka yi cikin masu bautar wuta har yanzu yana can ya ana maganar musulunci gaba ɗaya babu shi'a ko malaman a'a ai is a ya shigo akwai daidai akwai kuskure to in muka ci addinin musulunci ba shine malikiya ba ɗai ba shi ne ba ɗai ba shi ne hanafiya ba ɗai ba shi ne hanabila ba ɗai to don mika za ka zo ka ce shekau da wani ne da saki bomin wannan shi addinin musulunci in ka haka ba ka yi adalci ba wannan ana yin shi ne a cikin magana da wanda ba musulmi ba da yake tattalin ya azaman musulmi kisa ce a ga sun ƙwar'ani su karanta suna ta ce ai wannan kyawun qur'ani ne yasa ana iya interpreting ne a abubuwa da yawa da na ƙwarai da wanda ba na ƙwarai ba kamar doka ce yau a doka in wani zo sabin diga duyi halbe mu yana da inci ya je kotu a bashi lauya to sai a ce to tunda za a bashi lauya to amma yanzu in wani zo samu mutane a masallaci nan ya kashe kowa da kowa ya kashe kowa da kowa aka je aka ɗauka mai lauya yana tsira inda a yi adalci kaga lauyan lauyanci ya karanta amma ya je ya kare shi don dokar kasar ta ba da dama ana iya kare shi ina fata kun fahimta ko ta ce dokar kasar gaba eh, ai jiwa da ita ba a cewa ai jiwa da ita amma dokar kasar ta ku jiya dokar kasar ba ta da dama a kashe shi nan take ba a mai shari'a ba suraka abinda doka ke basuwa na dama abinda ana iya fassara doka yadda wani ya fahimta ana iya fassara wani ya tura fassara musulunci ya ce a kashe bai wuce wanda ya zo ya kashe mutane ba kuma lauya ya ɗaukan mai yace aji aji baki da bai da hankali aji ai kaza ya kawo duwa ne excuses bai wuce bai wuce hakan ba ya kuma za a ce dokar gaba ɗaya ai mai ɗinta ba tun da tana ba da dama ga 'yan an kashe mutum a ce kuma aje aje kotu ai mai kariya a'a sai mu ko kotu aka je ba zai samu nasara ba to don ni don wani ɗayi ya fita gefe ya ce ana iya bombin kaza musulunci ya ce kaza ayar kaza ta ce kaza Kunga ga Muhammad Yusuf ya ce da qatilul ladina la yu'minuna sai ce a kashe kuma ya rance da Allah bai san wata fassara ba bidiyo yana da yawo banci amma kuma qatilu ba a kashe bane a yatsa ne in kace haka wanda yayi wanda ya shiga gaban sallah annabi sai amfani da irin wannan kalimar yace qatilu fa innahu shaytan baka in mutum na sallah duk wanda ya bi gaban ka ya wuce Muhammad Yusuf kun ce shi a kashe kawai hukuncin kisa a tsayibin zani wa nafsu bin nafsi wa tarikul dini al mufaqil jama'a wa man marra ala al musalli to shi kawo da wannan to kalma ɗaya aka yi amfani da shi na qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir qatilu ne ba ba bane su da yanzu shi yayi wannan abun sai ka duk wannan mallaman da suka fahimci haka duk wannan sai ka ce ba shi ne musulunci musulunci shine wannan yanzu ina muku magana da waɗanda ke zargin musulunci da irin wannan harkokin na ta'adda أي بسم الله نشغل شو حديث يقول قال وحدثناه محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول بمثلي أي آه يوم يكرا كده يوا من كرنتا makarajar makarajar galib la mafhuma lahu na ba ku misalai da yawa duk abin da ya fito a siffa ta mafi yawa ba a kula da shi sannan mun karanta wannan abubuwan na nassi cikin ƙwararri sannan mun karanta hukunci-hukuncin da hadisan suka bayar ina fatan mun fahimta ko a nan za mu dakata eh, to abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lara kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu shafe cikin sai akwai tambayoyi akwai karatu sati na zuwa na gobe kai karatu insha Allah gobe akwai karatu gobe akwai karatu shama'i da yadda Allah wannan tana tambaya assalamu alaikum malam wata yar uwa ce mijinta ya sake ta bayan ta haihu sai ya kasance ba ta haila to za ta kirga wata uku ne na jinin da take yi shi shikenan ta gama idda ko kuma sai ta yaye yaron sannan ta fara jini za ta fara irga idda duk da tana haila duk da tana haila to iddata haila uku tsarki uku ne duk da tana haila duk da tana haila wani dalili yasa haila ta yi jinkiri to sai ta yi guda uku ne don haka in tana shayarwa ba ta kuji kyawun shari'ar musulunci in ta saki mace tana da ciki sai a ce in ta haihu ta gama idda domin kada a gitta ta ga wannan dogon jira sai ta yaye shekara biyu ta fara ta tana haihuwa ta gama idda wanda ya saki ba ta ta tana haihuwa bai kyauta ba bai kyauta ba saboda ya gitta ta ga wahala wasu miyagu yadda suke yi miyagu wanda kuma za su gani za su gani ba yana ba su komula su yi bane za su gani ga rayuwarsu da 'ya'yansu mata tana da ciki sai ya ce kitin in kin haihu na sake ki kun kwanci mugu ya sake ta yanzu in ta haihu ta ƙari idda amma in ki haihu sannan sake ya fara to za ki jira idda dogon lokaci so shi ya zama mugu kuma zai girga abin da ka amma in dai tana haila to sai sai hailarta ta sai hailarta ta zo sai ta in sai ta gama sai ta gama sanan sai hailarta wadda take jini wadda take idda da jini shine wallahi ya isna min al mahidi wanda sun yanki tsammani gaba ɗaya sun gama ta kai menopause ba ta haila ta wuce ko kuma yarinya wadda a rama ba ta kai ba to ita ke ita ce ko wadda gaba ɗaya a yankin ta ba ta haila ita ke yi fa'iddatu hunna talatatu ashhurin wallahi lam yahunna wa'annan su ne suke suke abin hmm. Hmm. akwai saɓani hmm. Eh, wasu suna ganin duyar da liman ya yi shi kamata ka yi shi safai shek nasiruddin albani yana ganin in ka bi liman duk abin da yake shi kamata ka yi in yana da ita, istiraha ka yi in ba yi ka kai shi ne tamamun itimam kenan cikakken biyar wasu malamai kuma suna ganin cewa kana iya sabawa saboda dalilinsu shi ne abin da ba farilla ba cikin sallah ba wajibi ba to yana halatta ka saba da sul isra babu wanda taba cewa wajibi ce to tunda ba wajibi ba ce to kana iya sabawa dalili akan haka shine annabi sallallahu ya kayyade biyan liman da abubuwan da suke wajibi yace inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi fa idza kabbara kabbiru wajibi ce fa'iza ƙara a fa'an fito kira a wajibi ce fa'iza raka a farka'u fa'iza rafa a farka'u fa'iza ƙala sami allahu liman hamidahu faƙulu wabbara wa da kalhamu ce ƙayyade ga wajibai da fa'ilai kawai za ka in ba su ba yana halatta ka saba wallahu bismillah ɓangaren kai ma in ka tsotso ruwa kana azumi ka haɗe ba ai babu hukunci babu hukunci za a da aka haɗe eh, za mu zo mu ji a hadisai a ka na gaba abinda ya fidda ya ƙara makashi ƙarfi ya fidda tsoka kaga ci yau da gobe shine ke ƙara ƙarfin ƙashi yau ne ban ji ba jimin wanda ya bishi a sai wannan na gaya maka cewa duk abin da ana iya sabawa annabi sun ya kayyade biya fa idan kan baga fa yana zai azharin ne shine suna shi tabbata zai a zahar ne amma kuma yan ana sallah bayan mai sadar mai yana da sallah babu wanda ya taba cewa bai da sallah cikin mallamai magabata amma dai kuka bi shi kai zaka azhar na yanka yi wannan karatun sai mun kai gare kada sun ga dogon karatu ya kai wuya fa idza salla qa'ida fa sallu qu'udan bismillah akwai mallaman da ke bambancewa tsakanin wanda yana cikin sallah lura zama ta kama shi sannan akwai mallaman da ke ganin wannan hadisi an shafe shi saboda rashin lafiya annabi ta farko ce yayi haka amma ta ƙarshe da ya zo ba da sallah shi ka ba da sallah sai na abubakar na koyi da shi mutane na koyi da sai na abubakar amma shi na zama duk suna tsaye ƙwanjinka game da shara? shayarwa shi za mu tashi katin da zai zuwa isha ba za mu zama shi a gabatun tafiya

eh suna cikin suratul nisa'i wanda yake permanent ne su hmm. ko an saki ba za ta dawo permanent in ka auri ah, ai Allah ya faɗi shar'i shine idan an kwanta da mahaifiyarta wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna amma in ba ai dukuli ba wai lam takunu dakhaltum bihinna wala junaha alaykum zaka duk in mutum ya aure mata ka a kawo amarya shi ya gaɗiyarta shi ce wala ya ya kasu yana halatta a kwanci aure da uwa a ɗaurare da iya ka a kawo amarya amma yan da an kawo takon gida ne gobe ta zo garin gida ta zaɗi ya ce har abada ba wani amma in an ɗaura aure da iyar ɗaurawa ɗaya aka yaga uwar ba ta halatta ya ce shi mai gani mai kasu <laughs> la ya ji ma ya halatta amma ya aura da da uwa ya ce iyaye ka so in dai ba kawo amarya ba kuke gwaje na halatta a ce to gaskiya an kwance an daura da wannan bana su sau duka ruwa aka ba mashin da ɗauke da kai kana da mota wasu mashin da ne su ban mutum da daga babban ai wani fi ba aka yi bale akai ka wata zuwa ki sauyi ka so mun ci shi ah, inda ya kyamara ya gama sai ya tsaya Hmm. a kowane tsagarin ko an gama mana haka yaron jayi an gama mana haka kama ka tambaya kakale kakale ne zaka ka tambaya sai wuce insha Allah suka ci shaba'u gobe sai muke subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu